saboda wata za ga ga mijinta ba abin da ya rasa ba abin da za ki ce wai yau ya rasa da zai kasa yi wa matar shi amma so da tsabagen bala'i da jaraba na nama mata da auren ki sai ki je kina bin wani ƙato can waje wata ba haka fa take zuwa fa ta je ta aikata da kanin miji bai santa ba irin suna zama wani gari su dawo su yi wannan wata ma in mahaifinta na yi haka suke zuwa su jami so tsabagin bala'i da jarabar rayuwa mijinki ya tafiya ya barki a gida kina da yar ki, saboda tsabagin bala'in ki ɗauko wani gardi ki kawo shi gidanki ya kwanta da ke ki je ki cire mishi wannan cikin ki je ki ta miƙa ma wani can ƙato yana ɗiba kayan banza ya ƙara gaba ya baki a nan baki tunanin ɗan da kika cire domin ki biya ma kanki buƙata ran da ya tashi domin ranar gobe kiyama sai an muku hisabi tsakanin ke da ɗan nan naki amma wasu matan ba sa ganewa wata ma za ta ce ma cabɗi ni da in ma yarda da shi cabɗi ai gwara yarda da wancan saboda yana min duk abin da nake so waya ce su ta fi son jarumi haziki wanda zai biya mata bukatanta da kyau ba a nan take ba ki duba abin da kike kanki ne ba wai wani abu da zaki duba ba wata fa da auren ta fa ku ji fa wani jaraba aure ki je kina bin wani can waje wani fa can waje akwai wasu da suka yi kalan wannan abu ƙawayen da ƙawa sai kuma wannan tana bin mijin wannan wannan tana bin mijin wannan kun ga ƙawaye suna bin mazajen ƙawayensu domin su samu abin da suke bukata har sai da suka rikitan musu da kwakwalwa suka zo suka samu abin da suke so akan mazajen daga ƙarshe asiri ya toni waye da jin kunya mazajen ko su su matan saboda yanzu mata wallahi tallahi kuna jan mana zagi ba kaɗan ba kuna jan mana zagi in kin san zaki bi nan wani namijin a waje